Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Zafin rana kashi na uku. Aziz da yake tsaye yana kallon su sanda suka fito, shiru yana tunani. Barebu umarnin Junaid ya tabbata zai kula da kansa har ya dawo. Juyawa ya fita. Junaid kam tana fita ya rintse idanunsa, gaba da idanunsa suka kada sosai, suka yi ja. zima da fitsari sun matse shi, amma yanzu san bai ma jin yunwar. Me yasa ka ce mata ba kai bane Bayan za ta saka a buɗe ka inda ta ji kai waye. Kai ya girgiza ya ce, sun yadda ni. Ta zan yadda ta ganna a cikin halin tausayi. Bayan ta yadda ɗanta tana rayuwar ta yadda ta saba. Azima na shiga ɗakinta, ta ga mai martaba a zaune a ɗakin. Mamaki ne ya kama ta, dan ba zuwa yake ba sai dai ya aiko ta je. Yau lafiya? Kallon ta ya ce, daga ina da sassafen nan. Zama ta kusa da shi ta ce, Jini ne ban jin daɗi shi ne ɗan tafiya murmushi ya mata sanayar ta wanda ya ɗau sanyi hannunsa ya saka ya rufe shi sannan fara hura hannun nata yana murzawa shiru ta yi ta ƙura wa ƙasa ido sai da ya ji hannun ya yi ɗumi sannan ya jawo ta jikinsa ya ce menene daguwa ta kalle shi ta ce wani na gani kamar su ɗaya da junaid kallon ta ya jikinsa ya sanya ce a ina ta ce jiya yi zina laifi bawa ne kenan ta ce eh Da har gabansa ya faɗi, amma jin haka ya san ba shi ba ne, balle ya san jiya a ya zu. Kwanciya ya akan gadon, sannan ya kwantar da ita kusa da shi, ya ce, za ki ganshi insha Allah. Hawaye ne suka zubo mata, ta ce, tana ɗauka gyamban ya tafi, amma yau ganin yaron nan, ji ke ba zan iya rayuwa ba Junaid ba. Abdulsalam ka taimaka ka nemo min Junaid, kuka ne ya kwace mata. Zuciya suka faɗi ta gama karyewa, gaskiya zai kai ta inda Junaid yake, sai ya faɗa mata ta yi haƙuri ta bar shi a can, tunda umarnin sarki Zubair ne. Zina tana zaune gaban abincin da aka jera mata, kallon fara ta yi ce, Je ki sa a kawo yaron nan. Fara cikin mamaki ta ce gimbiya. Zina ta zabga mata wata harara, da sauri fara ta fita. Tana zuwa ta sanar da su sakon gimbiya, nan aka buɗe junin. Mamaki ne ya kama shi don ya san wannan yarinyar ba za ta buɗe shi ba, ko sa ce. In ita ce zai ba ta haƙuri ya faɗa mata. Fara ta fara tafiya, ya ce mata yana son shiga kewaye. Bayan ta kalli dakarun, suka kewaye da shi. Bayan ya gama ne ya tsaya, ya kakkaɗe jikinsa. Dan taimama ya yi sallah a ƙasa, duk kayansa sun ɓaci da ƙasa, ya dan gyara rawaninsa, sannan ya fito. fara na gaba yana binta a baya, tsayawa ya cak. Dan yanzu ya gane ta, ita ce mai zuba mai ruwa jiya, kenan yarinyar nan ce. fara ta juyo ta kalle shi ta ce muje. Juni da ya haɗe fuska ya bi bayanta. Tana zaune har yanzu bata fara cin abincin ba, aka shigo da shi. Kallon su sannan ta fara cin ta. Da yake yunwa yake ji, kamshin abincin ya sa yin wanta motsa sosai. Zina kamcin abincin da take har ta gama, sannan ta kalli fari. ta mata alama da a ɗauki. nan fita ta saka a kwashi zina ta kalle shi ta ce fita ka je ka tsaya tsakiyar rana da sauri ya kalle ta ta ce me ba za ka iya ba ko ka fi ƙarfi miƙewa ya fita waje ya tsaya tsakiyar rana daga ciki ta wangale kofa tana kallon sa murmushin mugunta ta yi sanan ta ce ba na hankuri kallon ta yi binta abin da ya faɗo masa a rai kenan ya daure ya ce ya haƙuri dariya ta sa ta ce haka ake bada hakuri? ka ban hakuri sosai ka ce gimbiya zinat ki yafe min ki taimaka ki haƙuri kallon ta ya sake yi ta ce kafi ƙarfi shiru ya kawai bai ce komai ba iska ta dan baza ta ce karka ka ga laifi na mikiwa ta fito waje ruwa ta ɗebo da kanta ta nufo inda yake ta ɗaga hannu za ta zuba mai ya ce me zai ƙare ki in na faɗa da sauri ta kalle shari'a ɓace ta ce mene a hankali ya ce kina matsayin gimbiya ba ke tunanin kina kaskantar da kanki gun daga hankalinki akan bayi irin mu idan ta ne suka fito saboda ɓacin rai a zafafa ta ce mene da ɗan ƙarfi ya ce kin biya zinatu ki yafe mu ki taimaka ki haƙuri wuci kawai take yi saboda ɓacin rai ya ce na faɗa ki banda na koma gida don Allah kallon ta ce gida ta sa dariya ta ce na fasa kulle kama bawa na zaka zama zan ga me zaka yi juni da kalle da cikin ce yanzu wannan an wasa ce tunda baban suwa da kani ne wani irin tarbiyya aka bata hankalin har ya tashi saboda zazzafin zazzabin da binta ke yi sai amai take shekawa ta kasa cin komai har ta rasa ya za ta yi ta bata magani ta zauna kusa da ita tana tausarta akan ta san Junaid ba zai taɓa yada ita ba ranzina ya kai mata gun ɓaci da take yadda ya kalle ta a zuci ta cillar da kwanan da ɗebo ruwa ta yi cikin a ɓaci tana shiga ta hau cillar da abubuwan da ke cikin fadar tata tana gamawa ta wuce ta fito ta kalle shi ta ce biyu ni Junaid bai musa mata bai bi ta bangaren hajji da shi ta ce ya koma ya tsaya cikin rana ita kuma ta shiga ciki Hajji ta kalle ta tace kin ga dama zuwa Zina ta turo baki tace yanzu na tashi Hajji ta tabe baki tace kada yake manta an jima zaki je gunyar man gobar dan mai martaba je ya aiko a faɗa miki kallon ta tace wai me saka kuke son sai kun aurar da ni dole Haji ta mutauni wani kallo tace kin girma gunnin din su yake mu saka ki a gaba muna kallo kamar kawanmu mu Zina ta haɗe fuska tana cewa ni wallahi ba na san sa da wani bakin sa kamar na kallon da hajji ta yi mata ne ya saka ta yi shiru hajji ta ce ba ki dai ɗauko yaron nan daga makarkama ba ko kallon ta yi a da ta ce ya ake ta sani hajji ta kalle ta ce kin yi ko zina ta ce ni ke bani da kai na zan koya mai hankali hajji ta ce ai rashin hakurin ki na san ba za ki taɓa iya barinsa a can ba wannan rashin hakurin ban sanya za zaki ba in kai yi aure zina ta juya kai Junaid na tsaye cikin rana yunwa kaɗai ta ishe shi. Jinyar da tasu da hajjaba ta mata ba ya saka ta fito. kallon su ta ga yadda ya dan galabe ta ta ce biyo ni nan june da bita duk inda ta je ba ta dadewa take fitowa gashi ko ina sai ta sa shi tsayuwa a cikin rana tun yana daurewa har ta fara sa sa na rawa rabin shi da abinci tun a gidansu da ran shekaran jiya kafin su taho dogara a hanya da suka iso biram sun dan sai da sun ci zinat ta kuma bangaren tana zama ana jera mata abincin dare daga waje tana kallon yadda da yake daurewa da alama yunwa ta kusa mai illa kallon sai sanan ta kallafa ta ce zuba abinci ki ba wancan Fura cikin mamaki ta ce, "Ye?" Zini ta kalle ta. Hakan ya saka ta yin sauran zubawa. Fitowa ta yi da abincin, ta kalle shi ta ce gashi. da ya kalle ta sannan ya kalle Zinatu, wacce ita ma kallonsa take. Har ya kai hannu zai amsa Zina ta ce, "Fure, uban waye ce ki zuba abincin nan ki ba wani bawa?" Fura cikin mamaki ta juyo ta kalle Zinatu. "Kin dawo nan ko sai ranki ya ɓaci?" Fura ta juya da sauri, da ya kalle ta. Yanzu kam ya gane wani salon wulakanci ne ya saka ta sawa a kawo mai. Fure na komawa ta amsa, ta ajiye sannan ta fara cin nata loma ta uku aka aiko akan ta je yariman gobir na jiranta ranta ne ya ɓaci wanda ko abincin ma bata iya ci gaba da ci ba haka fara ta taya ta canza mata kaya ta mata kwalliya fuskar nan ta ta haɗi bakin ciki da take ji duk ya ishe ta tana fitowa ta sa hannu ta ɗauki yabar da ke cikin kwano gani shi ta yatsi kallon sa ta ce biyo ni ta kalli fara ta ce ku tsaya na dawo mamaki ya kama fara ta ce amma gimbiya zina ta gaba wanda ya hana fara ƙara magana June da bayanta yana tafi a baya tana gaba juyowa ta miƙa mai ba, an sai tare da cewa na ba bata kalle shi ba ta ce ban san ka mace min a dora min laifin kashe ka haushi saka ba ta amsa ba har ta dan cigaba da tafiya sai kuma ta tsaya ta juyo ta ce ina tunanin abin da zan maka dan Allah wannan abin da yake yawo a ka sai na sai ta shi ta juya wani kallo yi mata sannan ya ce na ji ko menene ke min amma dan Allah ki bani na koma gida na bi iyalai na cikin wani hali kamar ba za ta yi magana ba sai ya ji ta ce iyalai aure gare ka eh har da yara baki ta tafi sannan ta ci gaba da tafiyarta jini da ce yaushe za ki sallame ni ban sani ba sai sanda ladabin ka ya dawo jini bai san sanda ya ce mene cikin sautin da ya magana ne ya saka ta juyo a fusace ta ce me ka ce shiru yi sai kallanta da ranta ya kara ɓaci ta ce me ka ce ya ce ban ce komai bagin biya juyawa ta a ɓaci ta ci gaba da tafiya wani ɗan gini ne a gun an mai kwalliya sosai tsayawa ta kalle shi sannan ta ce buɗe ƙofa da sauri ya haura ya buɗe ta shiga ciki Ina neman rufe musu ƙofar ta ce shigo nan ya shiga sannan ya jawo ƙofar ya rufe zaune take a sa ta ce takawa ka aika a kira ni kallon ta ya sannan ya miƙe zaune hannu ya saka ya riƙo hannunta ya dago ta daga gun da take sannan ya wuce da ita cikin turakansa ƙofa ya rufe sannan ya dawo kan gada ya zauna kallonsa ta yi tana son magana sai dai yadda ta ga yanayinsa ya saka ta yin shiru zama ya kusa da ita ce Azima, a hankali ta juyo saitinsa. Inda ya kira sunanta ne ya saka ta kasa amsawa. Kallanta ya ce, Na san Azima da rashin haƙuri, rashin yafiya, ɗaukar fansa, rashin barin wani ya nasara a kanta. Murmushi ta ce, Shaidar da kamin kenan duk ba da arziki? Ya ce, Sai dai mace ce wacce ta san kanta, ba ta shiga haƙƙin wani. Ba ta taka na ƙasar ita ba ta yin abin da zai jawo mata zargi gun mutane. Dariya ta ce, To na ji, menene ke faruwa? Shiru ya tare da ƙura mata ido, ta ce menene? ka san hali na ban da hakuri ko na jira ne dar yayi yi kaɗan sannan ya miƙe tsaye da sauri ya ce ma faɗa miki zanyi jibi ki shirya za mu wani guri da ke sai mu biyu za mu tafiya sai da karu guda uku kallas ta cikin mamaki ta ce ina za mu haka da sai haƙuri za mu ya ce in mun je kya gani sai dai wannan karanta rashin ki, dole ki haƙura sai mun je can murmushi dai ta ce ya na iya na haƙura zama ta daga inda aka tanada domin ta yarima na zaune ya kalli juna da ce Dan ba mu guri ko? Juni da juya zai fita, Nina ta ce, ni na ce ya tsaya. Cikin mamaki Rima ya ce, kin san gobe zan koma ina bukatar mai sallama ne. Ni sallama a haka, da ni wallahi bacci ma nake ji. Shiru yana kallanta, murmushin rainin hankali da saki. Junaidu ya fahimci amfani take sanyi da shi, hakan ya saka ya juya kawai zai fita. Jiya ta ce, ina za ka? da juya yana kallanta. Yarima Suleiman ya haɗe fuska sosai. Balli da ya ga da ya kalli ta ido cikin ido. kallon ya ce me tsakanin ki da shi don ba bawan da zai kalli uwar sa ido cikin ido jini da kalle shi ya ce tuba nake rima amma ina da aure ya juya ya fita rai a bace me sai da wannan wallahi ko aura masa ita akai sai ya san yadda zai yi gudu daga gunta Binda ce ta faɗo mai, wai ba hannunsa ya kalla, ya ajiya zuciya. Anya Binda ta ci abinci ma kuwa? Ji gaba ɗaya kansa ya rike Ko ya gudu daga nan, tunda ba mai sa? Kafin ka fita ƙofar masarauta ma an kamo ka. Dole ya lallaɓa ta in ta fito ta bashi damar tafiya. A cikin kuwa Suleiman ne ya kalli Zina ya ce, Wigin biya, me ke damin ki? Sai yaushe ne za ki tsaya mai magana ta fahimta. Kallon ta ce, Ka fi kowa sanin bana son ka. To a kan me za ka damu da sai ka aure ni? Akwai ‘yan mata a gidanmu ka zaɓo wacce kake so ka aura amma ba ni ba. Cikin mamaki ya kalli ta ya ce, Saboda yaron can? Dama dalilin ta huwa da shi da ta kenan. Dan ya koran mata wannan cin cingam ɗin. Ƙasa da kanta bata ce mai komai ba. A zuciya miƙe ce, Saboda bawa? kamar ke ina ganin ki mai aji da hankali tar da wannan kazantar yana faɗa a zuciya ya fito banko kofa yi wanda Junaidu ya miƙe da gugun da sauri wani kallo ya mai sannan ya zubar da yawo a gefensa ya wuce Junaidu bi shi da kallo Zinat ce ta fito tana yar hamma kallon sa ta ce ashe kana da amfani jin haka ya saka ya ce dan Allah ki bana na koma gida ta ce zan baka dan ban bauka ma rayuwarka anan tana cikin hatsari bai fanci me take nufi ba amma bai damu ba ya ce ki bana da tafi yanzu Shiru dai tana kallon sa kafin ta ce, "Bari ne tunani." Azima ce ta kalle shi ta ce, "Sosai fa suke kama Allah." Da ka gan shi kai ma zaka yi zaton Junaid ne. yace ce, kina san ganin shi ne, amma ta yaya Junaid zai zama bawa a masarautarsa?" Ta ce, "Kana tunani?" Ta magana cikin sanyin jiki, ya ce sosai. Duk inda Junaid yake ai ba zai taɓa zama bawa ba, sarauta a jinin sa take. Murmushi ta sanan ta jinjina kai alamar gamsuwa. Suna isa kilisarta ta kalle shi ta tarar da fara a bakin kofa tana jiranta. Tana ganin ta ta sauko da gudu ta matso kusa da ita ta ce, Gimbiya, ki je in ji hajju. A daren nan, ta faɗa sanan ta ce, Bacci nake ji na je da safe. Ta yi wucewar ta za ta shiga ciki. jini da ce, Gimbiya. Juya ta kalle shi ta ce, Da safe. Haka kawai ta ce ta yi wucewar ta ciki. jini da bita da kallo rai a ɓace. Ya ce, na na ma da na yadda za ki ce na tafi. Tana shiga ta yi ta ta yi bacci. Shi kam Junaid yunwa mata hana shi baccin da ya dace. Ko ya ka kalli idanunsa za ka fahimci yana cikin wani hali. Da safe bayan gari ya yi haske aka sake zuwa mata da umarnin ta je inji ji hajjo. Yanzu kam ta san menene dalilin kira. Ta fito tana neman zuwa. Junaid tare ta tare da tsugunnawa ya ce, "Dan Allah ki bani na tafi." Kallon sai ta ce, "Je ka." Ta kalli fara ta ce, "Fitar da shi." Ta yi gaba. Dan ita ma tana son ya bar nan, ko dan kar bincike ya saka a gano shi. Suna kokarin fita sai ga dakarun bangaren Hajjana. shi kam da matsa musu yayi yana neman wucewa jiya an cafko shi cikin mamaki ya kalli gabjejin mutumin da ya kama shi ce lafiya mutum bai tsaya wata wata bai ɗore mai hannu ya saba shi a kafaɗa ya fita da shi ba tare da ya fi Junaid ko magana ya yi ba suna fita da gun aka saka shi a buhu aka yi gona da shi dukin da ya so magana ya kasa saboda karan da aka sa mai a baki ina za a kai shi me kuma yi wani tunanin su ne suka saka shi yake ta shure-shure zina ta kalli fara cikin mamaki ta ce me yayi wadda ta girgiza kai alamun ba ta sani ba nan suka yi bangaren Hajo dan tana son ta ji me yake faruwa tana buɗe ƙofa aka gudu bisaitin ta da sauri ta goce cikin tsananin mamaki ta ɗau rai a bace Haji ta gani gefen ta zubair Haji sai huci take ranta a bace zina na shigowa ta sallama kowa da ke kilisar ya rage daga ita sai zina sai zubair Haji ta kalle ta cikin takaici ta ce ni zaki zubarwa da mutunci a idan duniya Zina ta kalle ta gaban ta na faduwa me tai yi zubair ya kalle ta ya bace ce don iskanci ki jiwa Suleiman da bawa ki ce shi ne yake so yanzu ta fahimci me ke faruwa wato saboda haka ne kenan aka kama wani za ta yi magana Hajji ta ce wallahi baki san ina zaune a cikin mutunci na ki zuban mun ba kuma daga wannan lokacin ki dawo ne ki zauna dama na baki kin koma can ne saboda na dauka kin yi hankali amma tun da hanni zaki zuba da mutunci ki fara soyayya da bawa wai Hajji ke kin yadda wasa fa nake mai wallahi Hajji Abusa ta ce wallahi idan baki rufe baki ba sai na fasa shi kuma wanda kika kira da saurayin kikin ja mai don a dalilin ki zai fuskanci kabarinsa. Zina ta yi shiru tana kallon Hajju. Hajju ta ci gaba. Kuma ki lallaɓa Suleiman tun kafin mai martaba ya ji halin da ake ciki. Kin fi kowa sanin abin da zai biyo baya in ya ji. Zina ta ta yi cicciko ta ce, Allah wasa na ke. Hajju ta ce, damuwa ke ce. Amma tun da Suleiman ya san fuskar yaran, ba zan yadda wani abu ya fara akan wani bawa ba. Zina ta yi shiru ba ta ce komai ba. Junaid kam ba sauke shi ba sai a wani daki wanda babu komai a ciki sai yayi. Cillar da shi ciki aka yi. suka ja kofa suka saki suka fita dukin da yake buga kofar yake magana akan abu buɗe mai amma ba alama akwai wani a kusa ya yi bugun har ya gaji wanda yunwa da wahala suka sa shi yin bacci yanzu kama gaba ɗaya karen biram ya gama fita masa a kansa da mahaifiyar da ta yadda shi da 'yan uwan da ba su da mutunci san bai ga abin burkewa a cikinsa ba yanzu kama gaba ɗaya idanunsa sun daina ganin daidai yana kwance kamar mara rai gaba ɗaya zima ta kasa samun nutsuwa ta aika bari bangaren zina ta ce mata baya yaran nan shiru ta a cikin daki ita dai tana ta mafarkai kala kala wanda yanzu kam neman sa take ido rufe don ta duba bayan kansa in har ta ga bashi da bakin tawadda da juna ke da shi to za ta cire ranta Safiya ce ta turo kofar bayan ta yi sallama Azima ta kalle ta tare da cewa kin gama zaki wuce zama ta kusa da ita sannan ta ce umma ni yaushe kika fara bari kowa na sanin halin da kike ciki Azima ta kalle ta ce, "Sharisu, kin san bana damuwa da abin da bai shafan ba." Safiya ta ce, "Sarki ya aiko a faɗa miki wai kake manta." Dami ta faɗa tana kallon Safiya. Safiya ta ce, "Ni na ni sani, da alama abu ne tsakaninku." Au, ta faɗa tare da cewa, "To, sai da safe." Gani yadda ta shiru da magana ya Safiya ta san ba ta san faɗa ne. Safiya na fita, ta shirya bayan ta yi sallar magariba, ta fito daga ɗakinta. Bangaren mai martaba suka nufa, suna shiga ciki ta tadda shi a shirye yana zaune da alamar tunani yake yi shi kam tun jiya yake tunani anya abin da yake shirin yi shine mafita a gare su duk da umarni na sarki zubair sai dai na tunanin ba zai iya ci gaba da ganin azima cikin kunci ba zai lallaba ta in ta ganshi ta bashi a cikin yadda yayin nasa ya nema jin an taba shi ne ya saka ya dawo daga tunaninsa ko muryar zagi bai ji ba sanda yake sanar da isowarta juya ya kalle ta ce mu je kai ta daga alamar idi dan ya rike ta suka shiga wani daki suka sake bude wani suka shiga ya bude kofa sai gasa a waje cikin mamaki ta kalle sa ta ce a yaushe aka yi wannan barauniyar hanya ya ce tun yaya yana da rai suna fitowa suka shiga motar da ke gefen kan hanya wadda dama jiransa take yi tana shiga ta kalle shi ta ce yau na fara shiga a bannan murmushi ya ce zan dinga ɗauka ki a ɓoye ina yawo da ke murmushi kawai ta yi bata ce komai ba dakaru biyu ne a gaban motar ɗaya yana ja ɗaya kuma yana zaune sun yi shiru a mota kowa da tunanin da yake yi san da damu da inda za su ba saboda ba shi ne a gabanta ba sun yi tafiya mai nisa kafin ya dan fara janta da hira sama sama suke hirar ganin haka ya saka shi ya shiru a bakin wani ƙauye ya ce su tsaya kallon azima ya ce mu je cikin mamaki azima ta kalle shi ta ce ina ne nan hannunta ya riƙe bayan dogaran sun fita daga motar ya ce ki yafe mu akan duk abin da za ki gani na sani ban kyauta miki ba sai dai zan yarda da duk hukuncin da kika yanke mu. kallon su ta yi cikin rashin fahimta sannan suka fito dogaran na gaba su kuma suna baya yana riƙe da hannun hannunta kasancewar dare ne a bakin wani gida suka tsaya wanda ke bayan gari cikin mamaki azima ta kalli gidan gini ne na sarauta kallonsa ta ya ɗan murmusa mata bubbuga ƙofar dogarin ne daga ciki aka ce wane ne aziz ya faɗa tare da buɗe ƙofa kaɗan yana fatan ganin junaid idanu ya zaro cikin tsananin tashin hankali ganin dogarai shikenan an kashe junaid abin da kawai ya zo mai kenan yana neman sa hannu a kane ya ji an ce azi da sauri ya kalli inda ya ji maganar azima ta kalli wanda aka kira da azi cikin rashin fahimtar wane ne a cikin rawan jiki ya ce su shigo na suka shigo cikin gidan yarinya ce a bakin rariya take kwara da amai bari na ta bubbuga bayanta jin motsin mutane suka suka juyo wanda ta daure bakinta tare da kokarin miƙewa ido azima ta zaro ganin bari ta matsa da sauri inda take ta riko kafaɗa ta je ba bari bace wannan bari cikin da ya fara rawa ta zubi a ƙasa tana cewa gimbiya hankalin azima ba ƙaramin tashi ba da ta kalli takawa ta ce me ke faruwa nan yi umarci dogarawan da su fita azi ya nuna musu hanyar falon junet gaba ɗaya azima neman zaucewa take tana cewa ina yaro na sarki ya ka faɗa ta ya jiga ta sannan ya da ita yana cewa ya isa ya isa hawaye ne suka zubo mata ta kalle shi ta ce me ke faruwa Binta da ke tsaye cikin kofa rashin karfin jiki ya saka ta tsugunna a gun. Nan Abdulsalam ya kwashe komai ya faɗa mata, ya dora da cewa zai na Junaid din. Azima kam take kamar mafarki take yi, sai zari ido take tana neman ɗanta. Aziz ya tsaya daga bakin kofa ya zube a ƙasa yana cewa ranka ya daɗe yana masarauta. Masarauta suka faɗa a tare cikin tashin hankali. Aziz ya sanar da su abin da ya sani don dama bai san me yi ba waye wa laifi da sauransu. ma jin wannan yaron shine Junaid ta san sanda ake zuba mai ruwa. Jita ba ta gani sosai. Lu Lu ta za ta zube a ƙasa. Binta kam hawaye ne kawai ke zubo mata yanzu kam jin halin da Junaid yake ciki ya ƙara tada mata da hankali. Hawaye ke zubowa kamar wanda ake koro su. ba karamin ɓacin rai mai martaba ya shiga ba da jin zancen nan har uban waye ya sai taɓa Junaid da gidansa a masarautar da take sa? Azima tana dawowa hayyacinta ta ce su tafi maza kafin wani abu ya samu danta. mai martaba ne kalli aziya ce ku shirya gobe da asuba ku biyo mota ice Aziya ce to takawa sun fito Abdulsalam ya tsaya na kallon bitar da yake da share hawaye yanzu kan bayan tausayi har da tausayin kanta take yi ta tabbatar yanzu ba ta da inda za ta zauna kallon hari ya ce wace zubewa ta ya kasa ta ce wanda yari mai taimaka ce tun tana karama a nan ta taso mamanta ta rasu shiru ya sannan ya kalli azima bata fahimci me yake nufi ba hakan ya saka bata ce komai ba kallon ta yi da alama rashin junaid ne ya saka ta shiga halin nan ya ce ta fito mu tafi in kuma bata shirya ba kwata hugu da sauri azima ta kalle shi sannan ta kalli yarinya ita kan binta jin haka ne ya saka ta dago ta kalle shi hawaye ne suka zubo mata ta sunkuya ta ce na gode mai martaba Waje Azima ta ƙara kallon yarinya cikin rashin gamsuwa sannan ta bi bayansa. Binta da Miki da sauri ta kalli Hada ta ce, "Hari, ki taimaka ki taho min da kayana." Bari ta fahimce ta, hakan ya saka ta ce, "Yi maza ki sa takalmin ki bi su." Takalmi ta saka da sauri, ta kalli Aziz ta ce, "Sai kun taho, ta yi waje." Mai martaba ne kalli dakaran nan biyu ya ce, "Ɗaya ya zauna, gobe da asuba ku taho da sa'azi, za mu tafi da yarinyar can." Na saka amsa, ɗaya ya zauna, Binda ta fito ta tsaya a bayansu suka nufi wajen gari. Suna zuwa yi mata alama da ta shiga gaba, ta shiga ta zauna. Ina tunanin zancen su kenan da junet akan suna son sa mota. Yau gashi ta hau. Azima kam ko kallon ta bata yi ba, dan san abin bai mata ba. Suna shiga mota ta yi shiru, tana tuno abin da Zina ta mai. Idanun da ne suka ciko tare da zubo da ruwa. Sarki ya kalle ta ce, "Tunda mu san inda yake dan Allah ki kwantar da hankalinki." Kai ta daga tare da cewa, "Amma me ya kai shi zuwa a matsayin bawa?" ko ma menene sa ba zai wuce ke je gani ba idanun ta rintse cikin takaici tana kallo aka wahalar mata danta, lalle sai ta dau mataki don ba za ta taɓa barin wannan abin ba har saka ba ta ce komai ba haka shi ma da ya fahimce ta bai yi magana ba me saka sarki zubair zai mata haka abin da kawai ke yawo akan ta kenan suna isa suka shiga ta lungun da suka fito binta na bin sa a baya suna isa ana alamun kiran sallar asuba sarki ya ja ta zuwa sai ya ce azima ki jira gari ya waye sai a neme shi ki zauna a nan kai ta girgiza alamar rashin yadda ta ce bari na tafi ina son kaɗai cewa ne sakin ta yi, jiki a sanye ya san tana ganin laifinsa ne shi ma kallon ta yi ce ki tafi da yarinya. fita ta yi, ta ga ta inda suka bata kallon ta yi sanan ta ce biyo ni bunda ta bi bayan ta sumu sumu tana shiga bangaren ta bari ta fito da gudu kallon baratai ta ce ba ta guri ta wuce ɗaki. bari ta kalli binta wacce gaba ɗaya ko kayan jikinta a wahala suke saboda ita kanta ma ba a hayyacinta take ba nan ta shiga ita ɗakin su tana kai ta ta fito da abin da ta ce mata binta ta zauna a ƙasa ta ɗan sa kanta a saman gado tare da limshe idanuwanta tana tunanin abin da yake faruwa bata san da bace dan zare ta ba azima ta yi shiru a ɗaki tana tunanin wannan lamari hawaye kam sun kasa daina zubowa daga idanunta gari na yin haske ta fito kilisarta bari ta miƙe daga zaman da ta yi da sauri ta ce limbiya me kike so Azima ta ce ina Zinatu. Cikin mamaki ta ce Gimbiya Zina na ji an ce tana gun hajju. Hanyar fita ta yi wanda ya sa bar matsuwa da sauri ta ce Gimbiya can zaki da safen nan? Wucewa ta bata ce mata komai ba da sauri bar ta bayanta. Bangaren hajji suka nufa Haji na dakin da tana kishin gidi tana bacci ta ji ana buga kofar ta. Ranta ɓace ta miki zaune tare da bada izini. Kuyangar ta ce ta shigo ta ce ranke daɗe kin yi baƙi. Cikin mamaki hajji ta ce da safen nan? eh su biya azima ne cikin mamaki ta zuro alkibba ɗin da ta fito azima na zaune ta fito sai da ta zauna sanan ta ce azima lafiya da safen nan azima ta kalle ta ce zinatu nake nema hajji ta sake kallon ta cikin mamaki zinatu nan ta tura a kira ta tana cewa laifi ta yi ko zinatu ta fito cikin kayan bacci tana hamma azima tana ganin ta ta miƙe ta ce ina yaron da kika zuba wa ruwa ran nan da sauri ta kalle ta gaban hajji ya faɗi shike na har magana ta kai amma me yasa ta ga azima cikin damuwa maimakon ta yi murna ba dai wani munafurcin ta kullu ba azima ya ɓaci ta ce yana ina zina ta zaro ido ta kalla haji da sauri haji ta ce ya tafi cikin dare ya gudu azima ta yi wani murmushi sannan ta ce ya gudu yaran da ke kulle haji ta ce faɗa mata bakin sake shi ba da sauri zina ta ce eh na sake shi azima ta ce ko zina ta ce eh azima ta kalli bara ta ce je ki sanar da mai martaba abin da zina ta ce a game da inda Junaid yake. Cikin mamaki bari ta kalle ta. Hajji cikin rashin fahimta ce, ta faɗa mishi inda sai ya kwakwalwa da ta kai da kyau ta ce, Junaid, ta faɗa hankali a tashi. Azima ta ce, ina ɗana? Ta kalli Zinatu, wacce idan da suka farfito. Azima ta rantsa ido cikin faɗa ta ce, idan na ƙara magana baki faɗa min inda yake ba, duk abin da ya biyo baya karki mamaki. Da sauri ji ta riƙe hannunta, yau ce rana ta farko da ta ga Azima haka. Ta ce, Azima, me yake son cewa? Wai ba wannan Junaid ne? azima ta kwace hannun da ce wuce ta faɗa tana nuna wa zinatu wacce gaba ɗaya hankalinta ya tashi hanya zinatu ta kalli hajja ta ce hajji ce ta kama shi ban san inda yake ba azima ta kalli hajju hajji ta ce zauna bari na sa a kawo shi tashin hankalin na menene gaba ta yi ce yana ina hajji ta kalle ta da sauri ta sa takalmi ta ce bari mu je tare suna fita waje ta kalli hajju ta ce na manta da abu a ciki dan suka tsaya ta dawo ciki Zinatu tana tsaye inda suka ta, gaba ɗaya ƙoƙarin jira abin da ya faru take yi a kanta ji da ƴan kifa mata mari yadda ta marin ne ya saka ta gigi ce, azima ta ce duk garin nan ba wanda ya isa ya marin min duk matsayin sa ta juya zinat ta zube a ƙasa kawai ta sa kuka don ta ji marin nan hakkanta tare suka tafi inda aka kulle junet gaban hajji sai faɗuwa yake tana fatan Allah sa yana da rai ba wanda ya rako su ne ya buɗe ƙofar. ido hajji ta ɗan rintse dan jikinta ya gama bata ya marga ya lahira Ana buɗewa Azima ta hango ɗanta a yashi akan yayi. Hankalinta a tashi ta shiga ciki da sauri, ta sa hannu ta ɗago shi. Jini na numfashi ne saka ta saki wani ajiyar zuciya, hawaye ya biyo baya. Kallon Hajji ta yi wacce ta yi tsoro, Azima ta shiga jijjiga shi tana hawaye, a hankali ya ɗan buɗe ido. Baya gani sosai, sai ya kama binta ce kusa da shi. Dan san bai kawo Azima mahaifiyarsa ba. A hankali ya ce, bin, bin, idanunsa ne suka rufe, wanda ya kasa ko buɗe ido. Azima ta kalli bakinsa wanda take ya tsage alamar yunwa da ruwa wanda ya buɗe kofa ne ya zo ya ɗauke shi suka fito azima ba abin da ta ce sai hawaye da take yi bangaren ta suka nufa Haji za ta shiga azima ta ce mun gode da rakiya tana faɗa ta kalli wacce ta rufe kofa Haji ta bi kofar da kallo tashin hankali yanzu a wani hali za ta tsinci kanta ita zinata da zubair da ta san yanzu ko za a mutu azima ita ma cewa za ta yi junan ne zai gaji mulkin nan alhamdulillah ta yanzu kar gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na hudu ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci ladi kuma ra'ayin ku tambaya cin yara korafi ko yabawa haka zalika ku ce ta mi sharing a group groups ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida